بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الله أكبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa shar al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wakulla kull dalalatin fi nar ikwani wa akhwati fi allah wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin al mai girma a wannan rana ta 24 ga watan ramadan ejira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara da biyu. lissafin nasara 'yan mishan yau muna shida ga watan biyar shekara ta ɗaya. har yanzu bayan Allah suna ci gaba da aikowa da gudunmuwa ta marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah yi wa rayuwarku albarka yau ku albarka ya tsare ‘ya'yan kusan da za su zama marayu ya tsare mu daga fitintinu da bala'o'i na zamani sannan in Allah ya yadda mu zama cikin masu makwabtaka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ba ku manta ba jiya aka fara ƙaddamar da gudunmuwa wa waɗannan marayu kwamiti ta fara kawo rahoto na wacin gadi na aikace-aikacen da ta fara dama takan taimaka wa marayu ta fuskoki da dama akwai tallafa wa marayu ta fuskar abinci akwai taimaka musu ta fuskar sutura sannan akwai taimaka wa marayu ta fuskar makaranta waɗanda ake biya musu kuɗin makaranta da waɗanda ake biya wa kuɗin jarabawa sannan akwai taimakawa marayu ta fuskar aurar da marayu mata da sun isa aure babu wanda zai yi aurar da su sannan akwai taimakawa marayu ta fuskar mu ta kafin Allah gaba wacce yanzu haka akwai ɗalibi ɗari da ashirin waɗanda duka marayu ne da 'ya'yan waɗanda suka musulunta wanda muna kira ga masu hannu da shuni wanda makaranta ku rinka samun lokaci kuna kai mata ziyara ka je ka ga zunzurutun marayu kowa baya da uba amma ana lura da su ana ɗaukar nauyinsu da iliminsu da abincinsu da lafiyarsu an ba su wurin kwana kuma ana karantar da su wannan zai sabunta maka imani kwarai da gaske ba ƙaramin alkhairi ba ne ku ringa kai ziyara wannan wuri zai ƙarfafa muku gwiwa wajen ayyukan alkhairi a jiya kwamitin marayu sun gabata mana da rahoto na mai muka tara daga farkon ramadan zuwa jiya inda abin da aka tara daga farkon ramadan zuwa jiya an samu alkur'anai izo 60 guda 62 da izo 2 guda 44 da hisir muslim guda 10 da arba'una hadis guda 10 an tara zunzurutun kuɗi daga randa da muka fara neman taimako na marayu a wannan wuri zuwa jiya an tara kuɗi da ya kai adadin naira miliyan ashirin da uku da dubu ɗari ɗaya da ashirin da biyar da ɗari uku da tamanin da biyar da kwabo arba'in da biyar wannan ya zuwa jiya sanda aka kaddama da tafsir an samu kayan maza da ya kai yadi ɗari shida da hamsin da biyar an samu a tamfa da ta kai turmi 151 bayan wannan an samu abubuwa da suka shafi kayan abinci inda aka samu shinkafa buhu 31 siga buhu 20 taliya da makaroni katan ashirin da 28 gero buhu goma gishiri buhu ɗaya, magi leda goma sabulu da tulare guda shida shida a warwaro na mata sai da hudu da takalma da suka kai kafa ashirin da takwas wannan shi ne abinda kwamiti ta tara ya zuwa jiya kuma ta ga akwai bukatar a fara raba wa malayu waɗannan kayayyaki duk da an tara kayan abinci kayan abincin ya yi kaɗan a raba wa malayu wannan ya sa kwamiti ta cire kuɗi cikin wancan adadin kuɗi da aka samu ta cire naira miliyan goma inda aka sayi buhun shinkafa ɗari biyar kowanne akan naira dubu ishirin ishirin shine naira miliyan goma a hada da kayan abincin da ake da shi a rabawa marayu na nan cikin garin kaduna da dukkan ƙananan hukumomin da muke da su akwai sutura da aka tara duk da haka ba za ta wadatar ba sai da aka sake wato sayan dila takwas na kayan mata da kuma dila goma sha ɗaya na kayan maza a kan kuɗi naira miliyan uku da dubu ɗari takwas da arba'in aka haɗa da suturar da bayan Allah suka kawo sadaka domin rabawa waɗannan marayu sannan kwamiti ta ware naira miliyan ɗaya domin baiwa wannan makaranta ta marayu da ke kafin Allah gaba akwai sauran shirye-shiryen kwamiti kan abin da ya shafi ilimin marayu da lafiyarsu da maganar aurar da su wanda in Allah ya yarda za mu ji shi kuma wannan rahoton zuwa gaba wannan yana nuna har yanzu akwai kalubale a gabanmu na ƙara tara wannan gudunmuwa domin burin wannan kwamiti na waɗannan marayu da aka tantance da adadin su ya kai maraya dubu saba'in ya zama na kowa ya samu tallafi jiya mun ƙaddamar a nan yau kuma an je an yi babban taro inda aka rinka rabawa kwamitoci na ƙananan hukumomi kowace karamar hukuma a bada kasan kayan da za su ɗauka ta hada da gudunmuwar da ta nema a karamar hukumar domin ta raba wa marayu da ke wannan karamar hukumar don wayannan marayu dubu saba'in da da aka tantance sun shafi nan cikin garin kaduna ƙananan hukumomi da ke ciki da kuma sauran ƙananan hukumomi na jihar kaduna mun dai sa abin da yake faruwa na rashin zaman lafiya da kashe-kashe da abubuwa da suke ta ƙara mana yawan waɗannan marayu Allah ka ba mu ikon daukar nauyin waɗannan marayu duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi mu ci gaba da ba da gudunmuwa musamman watan yana ƙara tattare nasa nasa zai tafi muna fata mu zama cikin waɗanda Allah zai yanta daga wuta zuwa aljanna a sanadiyar wannan aiki da muke na tallafawa marayu Allah ka ba mu ikon ci gaba da yi ya ku bayan Allah kamar yadda aka kira aka ce a ci gaba da kawo tallafi na marayu in ba ku manta ba jiya dabda da za mu tashi wasu 'yan majalisa guda uku suka zo suka ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗari shida dubu ɗari uku a sa asusun marayu dubu ɗari uku a sa asusun ƙungiya ta jiha ta ci gaba da gudanar da sauran aikace-aikace na addini Allah ya taka musu da alkhairi to yanzu na shugaban kwamitin marayu yake ƙara miƙo min wata takarda da kuma har yanzu take ɗauke da sunayen da bayan Allah waɗanda a yau ɗin suka ƙara kawo gudunmuwa kamar yadda aka ce a ci gaba da kawowa domin rabawa waɗannan marayu Allah ta'ala ya samu dace waɗanda suka kawo kuɗi a tebur a yau akwai masjid kitabu wa sunna da ke layin ƙosai masjid kitabu wa sunna da ke layin ƙosai sun aiko da gudunmuwa ta naira dubu talatin wa marayu wata baiwar Allah da ba santa ba amma Allah ya santa ta ba marayu gudunmuwa naira dubu biyar wata baiwar Allah ta kawo marayu gudunmuwar tamfa guda takwas da naira dubu biyu da ɗari biyar sai hadiza umar ta ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗaya muhammad yakubu ce cancange naira dubu ɗaya ya rabi idris naira dubu ɗaya jibril yusuf naira dubu ɗaya aminu haruna naira ɗari biyar ibrahim abdullahi naira ɗari biyar waɗanda suka kawo gudunmuwa a tebur a yau naira dubu arba'in da biyu da ɗari uku bayan wannan akwai shamsiya hashim ta yi kowa marayu gudunwar ƙur'ani don kuka kowane maraya bayan tallafin kayan abinci da sutura da kuɗin ɗinki da ake bashi kuma kan haɗa masa da ƙur'ani don ƙarfafa masa gwiwa wajen karanta alƙur'anin nan da a ciki alƙur'anin ya ce da umarnin allah maɗaukin sarki allah ya ce a tallafa wa marayu akwai maman farhan ta ko da atamfa guda ɗaya ta ce a sa ta cikin addu'a tana fama da matsaloli allah ya yi mata matsalolinta Allah ka yayi wa maman farhan dukkan matsalolin da take fama da su wannan karamin abu ne a wajen ka ya ubangiji akwai saifullahi muhammad ya yi ko marayu gudunmuwa ta shadda wato daya turmi daya yaje kuma yi wa mahaifansa addu'a ya Allah mahaifan saifullahi in suna da rai Allah ka musu albarka idan sun riga mu Allah ka lullube su da rahama ka gafarta musu dukkan kurakuransu wata baiwar Allah ta aiko da dan kunne ta ce a ba marayu kuma a sa ta cikin addu'a Allah ya shirye mata da yaranta wannan bayar Allah da ta ba marayu yan kunne Allah ka ba ta yan kunnen aljanna yan kunnen zinariyar aljanna sannan ka shirye mata da yayanta akwai hajiya ta aiko da hajiya hijabai ta aiko da hijabai guda biyu Allah ya wa hajiya hijabai kokarin sa hijabi hijabai da ta aiko kuma Allah ya ba ta tufafin aljanna Mariya Suleiman ta aiko da hular mata har guda ashirin ta ce a raba wa marayu ya Allah ka saka wa Mariya Suleiman da alkhairi waɗannan bayan Allah da suka ba da gudunmuwan marayu Allah ka ba su aljannar firdausi ranar tashin alkiyama waɗanda suka ba da tufafi Allah ka ba su tufafin alhariri na aljanna waɗanda suka sa gudunmuwa a kwati ta marayu a yau sun sa naira dubu goma sha uku daga nan sai gudunmuwa da wasu bayan Allah suka aiko akwai hajiya hafsar bala japan kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ba ku manta ba wannan baiwar Allah karo na farko a wannan azumi ta yi ko marayu gudun wata naira dubu ɗari uku bai isa ba ta ƙara aiko marayu gudun wata naira dubu uku ta ce a sa mahaifanta ba dubu uku ba dubu ɗari uku dubu nawa ta yawwa 300,000 karan farko ta aiko da naira dubu ɗari uku bayan wannan ta ƙara aiko naira dubu ɗari uku ta ce a sa mahaifinta marigayi bala japan ɗaya daga cikin kusoshin izara ina fata an gane abokan su bala siraja eh, abokan su bala siraja tare suke gwagwarmaya da su bala siraja wayanda bidiyar ta gagara ya fi musu ta ce a sa mahaifinta addu'a ta aiko da gudunmuwa ta naira dubu ɗari uku wani abin da zai ba ku sha'awa a yau sai ta ce tana ganin cewa akwai matan mahaifinta yadda ta ba da sadaka a yi wa mahaifinta addu'a ta ta ba da sadaka a madadinsu waɗanda suke raye wato su masu samun ladar gudunmuwar marayu waɗanda suka koma ga ubangijinsu kuma wato ladar ta same su a bisa wannan niyya ta ba marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu ta ce kuma har yanzu a madadin kanta da yayanta ta ƙara ba marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu ta ce a sanya ta addu'a a sa yayan a cikin addu'a Allah ka yayanta albarka ita ma Allah ka mata albarka wannan ya nuna a yau ta ƙara aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari hudu kenan wannan baiwar Allah daga ƙasar Amerika take aiko da wannan gudunmuwa ba a nan Najeriya take zaune ba tana ƙasar Amerika amma daga can kullum tana bin abubuwa da suke gudana a wannan majalisi na wannan baiwar Allah ita kare ta koma marayu gudunmuwa da ta kai ta naira miliyan daya Allah ka kara wa rayuwar ta albarka Allah ka kara mana irin wayannan bayan Allah to wannan shi yake kara tsorata yan bid'an nan shi yasa ga har yanzu ba su da kullawa su ba lasu raje sharri ba saboda sun ga su ba lasu raje sun ba bid'a wahala kuma ga 'ya'yansu yanzu sun zo sun rungumi sunna kenan rigima babu ran da za ta kare sarkin aska aka ce abokin gaba ka ya mutu yace tukunna ma to ban gane tukuna ba ba wai sai ya ji lahira an koro shi zai gane da wa yake rigima akwai IB Khalid Global Link IB Khalid Global Link sun aiko marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu dari, akwai Mustapha Ibrahim Bakori ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu talatin Lariya Abubakar ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin da biyar wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin da ɗaya muhammad hussein ya aiko marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu ashirin har yanzu akwai hayatu din ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu ashirin akwai ayan ikeja ya aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin yunusa liman naira dubu goma sha shida jamila musa naira dubu goma Aisha aishatu ahmad naira dubu goma lubabatu umar naira dubu goma hamsa umar hadaija naira dubu goma adamu idris bulama naira dubu goma audu muhammad danjuma naira dubu goma aisha muhammad umar naira dubu goma umma kaltum ahmad naira dubu goma muhammad h naira dubu goma aisha wali naira dubu goma maryam yusuf aliyu naira dubu goma amina abubakar ahmad naira dubu goma ishaq abba adam naira dubu goma ibrahim abubakar naira dubu goma aminu inuwa naira dubu goma lawal jamilu naira dubu goma muntari haruna naira dubu goma alhaji muhammad bello naira dubu goma ummi muhammad naira dubu goma wani bawan allah naira dubu goma musa fadila naira dubu takwas asma'u galadima naira dubu shida bala abdulaziz badarawa naira dubu biyar kaltime umar manu naira dubu biyar muhammad ado naira dubu biyar garba junaidu naira dubu biyar aisha abdulrahman naira dubu biyar rabi'atu abubakar naira dubu biyar mai ruwa haman naira dubu biyar umar sani naira dubu biyar amina adamu yaku naira dubu biyar yasmin sha'ibu naira dubu mai gida naira dubu biyar hassana balarabe ita ma hassana balarabe ta haifo marayu da gudunmuwa ta naira dubu biyar akwai zina abubakar muhammad naira dubu biyar latifa lawal naira dubu biyar maimuna musa naira dubu biyar muhammad shagari naira dubu biyar maryam muhammad naira dubu biyar ali naira dubu biyar haruna bashiru naira dubu biyar rahina musa naira dubu biyar maryam ibrahim gambo naira dubu biyar musa abba naira dubu uku aisha hassan naira dubu uku halima ahmad naira dubu uku zubai da mora naira dubu uku abdulkarim ahmad naira dubu uku sumayya ibrahim naira dubu uku isiyaku kuladai sharehu naira dubu uku aisha muhammad abubakar naira dubu uku daga nan muhammad ibrahim naira dubu biyu Sadiya shehu naira dubu biyu zainab sha'ibu naira dubu biyu abdullahi hafiz naira dubu biyu aisha umar muhammad naira dubu biyu aisha tu usman naira dubu biyu aisha yusuf jega naira dubu biyu zuwaira muhammad naira dubu biyu sani mai kayan gona naira dubu biyu fadimatu abubakar naira dubu biyu bilkisu muhammad muktar naira dubu biyu lawan usman muhammad naira dubu biyu amina musa turai naira dubu biyu abba mu'azu naira dubu biyu halima muhammad tanko naira dubu biyu maryam hassan naira dubu biyu jafar adam naira dubu biyu safara'u musa naira dubu biyu fatima umar naira dubu biyu ba za mu iya karanto su duka ba Gasunan, gasunan, gasunan, gasunan. ya Allah da waɗanda muka kira sunansu da waɗanda ba mu kira sunansu ba ya Allah duka kasan su ya Allah kai musu tudushi da aljanna ka zo su ranar tashin alkiyama ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira Allah ka wuce albarka ka duke su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da bakar kaddara ya Allah mu da su ka sami makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama na'am kira da muka yi zuwa ga ce ga don Allah teloli ko ma ku ba da taku gudunmuwa a cikin wannan watan ramadan duk telan da aka kawo ɗinki na maraya don Allah ya ji tsoron Allah ya ga girman Allah shi ma ya nemi aljanna ta wannan hanyar ya gaggauta ɗinkin wannan maraya domin maraya ya sa kaya ranar sallah ba ce sai ka ɗinka masa kyauta ba amma idan ka ɗinka masa da gaugawa ba ka ba da gudunmuwa in ma ka ce bari ɗinka maka kyauta za ka sha mamaki a lahira abin da Allah zai maka na arziki in ya biya ba laifi ba ne amma don Allah teloli a taimaka kayan marayu a ɗinka musu da wuri domin su samu sawa ranar sallah a sa waɗannan bayan Allah marayu farin ciki a cikin zuciyarsu ko kuma Allah zai sanya muku farin ciki a duniya ya sa muku farin ciki a lahira Allah ka sa mana farin ciki baki daya abinda aka samu gudunmuwa na marayu ta hanyar asusun banki a yau an samu naira miliyan ɗaya da dubu sittin da biyar da naira ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu sittin da biyar da naira ɗari biyu idan aka hada da waɗannan kuɗaɗe da aka turo ta tebur da waɗanda suka sa akwati an samu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da ashirin da naira ɗari biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari da ashirin da naira ɗari biyar ya Allah duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sadakar mu Allah ka karbi ruku'u mu da sujada mu da karatun Qur'anin mu ya Allah ka karbi addu'o'in mu ka yaye mana bala'i da ke cikin wannan ƙasa ya Allah Najeriya na fama da matsaloli amma kai Allah ba su fi karfin ka ba Allah ka yaye mana waɗannan fitintunu da suka damu Najeriya ya Allah ka kalli waɗannan bayan Allah da suke azumi da bakin su a bushe suna kankan da kai gare ka ya Ubangiji ya Allah mun kankan da kai gare ka ya Allah bamu da kowa sai kai ya Allah ya Allah ba mu da guru ba mu da laya ya Allah ba mu da aljanu guda biliyan uku banda kai ba mu da kowa ya Allah Allah muna neman taimakonka ya Allah ka kawo mana agaji ka ce ceci Najeriya daga halin da take ciki kai mana maganin boko haram kai mana maganin kidnappers kai mana maganin yan kwanta kwanta da yan tashi tashi kai mana maganin karewa tattalin arzikin wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka cututtuka da suka addabi al'umma kamar yadda ka kawo mana sauki a Najeriya Allah ka yaye mana wayannan cututtuka shugabanninmu Allah ka musu jagoranci ya Allah shugabanninmu Allah ka musu jagoranci Allah karka basu da dabararsu karka basu da iyayensu shugaban ƙasarmu Allah ka kama hannunsa zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi ya Allah ka buɗa masa ƙwaƙwalwarsa da basirarsa hanyar da zai bi da taimakonka ya Allah a magance waɗanda matsaloli suka dami Najeriya ya Allah ka bashi masu shawara na kwarai waɗanda in ya manta za su tuna masa in ya tuna kuma za su taya shi yayi ya Allah muna roƙonka 'yan siyasan mu masu imani Allah ka ƙara musu imani ke musu jagoranci karka su da dabarun ya Allah ya Allah gwamnonin mu karka su da dabarun ya Allah ya Allah ka nuna musu hanyar da ta dace ka kama hannunsu zuwa ga daidai Allah ka cusa musu adalci da tausayi a cikin zuciyarsu ya Allah karka bari zuciyarsu ta bushe in ta bushe mu za mu shiga bala'i ya Allah ka sa rahama da tausayi a cikin zuciyarsu ka kama hannunsu zuwa ga daidai ka taimake su ya Allah ka ɗora su akan hanyar da za ta amfani su. da sanatocinmu da 'yan majalisunmu ya Allah ka ɗora su akan hanyar daidai Allah ka musu jagoranci kar ka musu da dabara su ya Allah ya Allah ba tsimi ba dabara sai abin da ka kaddara ya Allah muna roƙonka ka kawo wannan ƙasa agaji ka kawo wannan al'umma agaji ka ce-ce mu ya Allah muna kankan da kai zuwa gare ka akawun din marayu shine Open Welfare Committee Jibiris Kaduna State account number shine 0011608115 banki shine Stanbic IBTC Bank Allah ka gafarta mana ya Allah sojojinmu na kwarai da suke tafafatawa a fagen daga domin tsara wannan ƙasa ya Allah ka taimake su ya Allah ka tsare su idan su rasa rayuwarsu da imani Allah ka sa su yi mutuwar shahada da sauran jami'an tsaronmu da suke ta bada gudunmuwa ya Allah ka taimake su ya Allah ka musu jagoranci ka ba su ƙarfin zuciya Allah ka tabbatar da digadigansu gura gurbi da ke cikinsu Allah in ka san za su shiru Allah ka shirya mana su umma masu shiryuwa mana, ya Allah ka sa musu ritaya a dauki na kwarai inda za su shiga da yin wannan aiki Allah rama muna cikin suratul araf ina muka kwana وأورثنا

kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk na karanta wannan aya sai na ji wani farin ciki a zuciyata Allah ya ce wa aurasna alqauman ladina kanu yusab'afuna masharikal ardi wa magariba allati barakna fiha wadannan bayin Allah mutane annabi Musa masu imani 'yan ƙabilar bani Isra'ila Allah maɗaukin sarki ya ce sai muka gadon musu da gabacin ƙasa da yammacin ƙasa waɗanda da ake yanka 'ya'yansu ake kama matansu a tilasta su karuwanci an mai da su bayi ana azartar da su ba a komi da su a gwamnati an mai da su saniyar ware ba a ba su ministoci kowane matsayi a gwamnatin bir'auna ba a sa su an basu cikin talauci da bala'i Allah ya ce sai gashi an wayi gari duk inda madafun iko suke yanzu su ne aure mun gadar musu da ƙasa gabacinta da yammacinta inda Allah maɗaukin sarki wacce muka albarka a ciki malamai suka ce shine Allah ya sa har ƙasar sham tana ƙarƙashin mulkin su a daidai wannan lokaci Allah ya ce watammat kalimatu kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru bani isra'ila da aka dade ana azabtar da su suna ta hakuri ana cewa ku hakuri Allah zai kawo taimako ku hakuri Allah zai kawo agaji ku hakuri Allah zai cece ku wasu suna ganin jama'a abin ba zai yiwu ba sai gashi an yi wayi gari wannan kalma ta albishir da ake musu ta tabbata saboda hakurin da suka yi Allahu akbar ina labarin fir'auna mai girman kai da jama'a sa Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu duk shirin da fir'auna da mutanensa suka yi na ci gaba da rike mulki da azabtar da wayannan talakawa bayan Allah da basu je ba su gani ba Allah ya ce muka rubuta shi gaba ɗaya inji Allah Allah ya ce wa ma kanu ya arshin ai wa ma kanu ya bulon? da abin da suka kasance suna ginawa duk abin da suka gina da zai sa mulkin su ya tabbata da wuraren da suka gina na jin daɗi da shakatawa da walawa da katafarun gine-ginen da suka yi na alfahari da jiji da kai da girman kai Allah ya ce muka buldozin muka ruguza su gaba ɗaya ji Allah wannan shi zai nuna maka wato azulmu la ya dumu wa in dama dammara zalunci bai ɗorewa duk yadda ka ga ya daɗe za a zo lokacin da zai ruguje Allah ka da azalimi duk inda yake a duniya Allah ka da azzalumai duk inda suke a duniya sai Allah ya ce mai gaba da rama قالوا me yake ku saurara karatu ya dawo cikin gida ahadu suna. karatu ya dawo ina ya dawo cikin gida bahaushe ce in kana da kyau ka kara da wanka ba an gane suna ba a ci gaba da karatun addini ba ana izala ba a hada ta da karatu ba ana sunna ba a hada ta da neman ilimi ba girin-girin ba ta yi mai biye da kake jinka ɗan izala ne biye da kake jinka ahalin sunna ne amma ka wayi gari baka neman ilimin addini baka karatu baka tambayar malamai baka zuwa majalisai na malaman sunna inda ake bonanza ta sunna da ɗumi-ɗuminta ka samu ka sha ka ƙoshi ka zauna kai ɗan izala kawai amma kai ɗif matar ka ɗif ƴaƴan ka ɗif wallahi an samu matsala an samu ne an samu matsala ba a sunna ba karatu ba a sunna ba neman ilimi bid'a ita ce dama da jahilci ake yin ta ita bid'a ba ta buƙatar karatu don kirkirowa ake ko kai kana yin kirkirowa wani ne ya kirkiro kai ban ka rushin ba ka kirkiro ba amma sunna fa tana rubuce ne a tsare a aji a cikin littattafai dole sai ka nemi ilimi za ka santa za ka san yadda ka yi ta ba a ce maka ahalus sunna ka iya sunna ba ba a ce maka direba ka iya mota ba ba a ce maka tela ba ka iya dinki ba ba a ce maka kafin da baka iya kafintanci ba ba a ce ba makeri baka iya kira ba haka ba a kiran ka musulmi baka iya musulunci ba ba a kiran ka ahlus sunna baka san sunna ba baka iya ta ba ko an kira ka ahlus sunna an yau da rikin ahlus sunna da neman ilimi kuka ɗaukaka da ilimi kuka gagari bidiya masallatan ku ne ake sa littattafai ana karantawa za ka samu masallacin ahli sunna a sati ba rana da ba a karantar da littafi tsakanin magariba da isha bayan sallah asuba yau ana bulugul maram gobe ana umdatul ahkam jibi ana riyadus salihin gata ana fatahul majid sharh kitabit tauhid shitta ana tafsirin alqur'ani mai girma masoro ana karanta tarihi kin ba ta gargade yau ka jana sifatu salatin nabi gobe ka jana hakamun jana'iz a tsawancin masallacin a can ana sharhu a ƙida nuniya alkafiya ashafiya ta allama ibn al-qayyim al-jawziya can ka jana sharhu a ƙida ɗahawiya ta ibn abul izz taka da ana sharwa aqida wasidiya ta shekul islam ibnu taimiyya. an sa littattafan aqida ana karantar da mutane su san Allah ana karantar da mutane su san matsayi da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana karantar da mutane su san darajar sahabbai wannan shi ake kira masallacin sunna ana koya mutane karatun qur'ani an samu makarantun qur'ani da tajawidi yana karantawa ana maimaitawa ana gyarawa ana yi wa bakin mutane saiti yadda za a iya karanta alkur'ani mai girma wal akhdhu bit tajwid hatb al lazim man lam yujawwid qur'ana asimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala fa huwa ita'u al-hurufi haqqaha min sifati laha wa bi mustahaqqa ana karantar da su makharij na harufan qur'ani makharijul hurufi sab'atu ashar ana alladhi yaktaruhu man iktabar فألف الجوز وأكتاها وهي حروف المد للهواء تنتهي ثم لأكثر هلك حمز هاو ثم لوسطه فاعل هاو أدناه غين خاو هاو والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف الفر والوسط فجيم الشير يا يقاد من حافته وليا الأمرة من أيسر أو يمناها أنا كرمت في صفة القرآن صفاتها جهر ورقم مستفل مثمتة منفته وضدكم مهموسا فعزه شخص سكت شديدها اللفظ عديد قد بكت وبين ربي وشديد للعمر وتبع قد على قصة بك انكس حسا وانا سواكي سوى مسلاة اهل السنة با مسلاة تبا كراتو ايه انت باكا كسي زالا نمان دري توه ازم كروبي دا اكي زيفة رجلي to tun daga kurgui ka daina zuwa makaranta baka ba san ina suna ta kwana ba da inda za mu tashi an samu matsala ko ba samu matsala ba sai eh, tun yalwan shaddam kaji dan zana na cewa ka gani nan da inda ka san gogoron mai da muka yi da to lokacin ba wani nauyi akan mu da to waye ce muka yanzu da akwai nauyi akan ka sai ka daina yi zana sai ka daina neman ilimin addini sai ka daina karatu idan aka faɗi wannan duk yadda kake ka gane aƙida duk yadda kake ka gane sunna wallahi in baka karatu sai an gudu ta koma gidanta na tsamiya an gane karatu ta taron kuna waya taɓa ganin wani annabi cikin annabawan Allah babu waya taɓa ganin sahabi babu tabi'i tabi'u tabi'ina sai imamu malik waya gansu a cikin wa ya gaji imamu buhari kai ko shehu dan hodiyo wa ya gaishe a masallacin nan shehu abdullahi wa ya gaishe shehu muhammad bello wa ya gaishe kai ba wayan nan wani ko shehu abakar mahmud gumi allah bai mai katari ya gani ba akwai yaran da ko shehu gudu ba su gan ba a cikin masallacin to wani tambaye ku bani isra'ila nan da muke karanta kisar su sun ga annabi musa ko ba su gan ba annabi Musa annabin Allah ne yana cikin ulul azmi min ar-rusul Fir'auna yake azabtar da su annabi Musa ya zo wa'azi suka yi imani annabi ne ya musuluntar da su gwagwarmayar da ake tsakanin masihirta da annabi Musa a gabansu a kai a gabansu mu'jiza ta murƙushe sihiri a gabansu duk suna na yi alƙur'ani mai girma ya ce an halakar da fir'auna an nutsar da shi haka ne kun sa a gaban su aka yi a gaban su aka yi domin lokacin da annabi musa ne ya ɗauko su zai bar maza mazar fir'auna ya ji labari ya bi su yana cika baki yana yin na haula zuma tun ƙalilu. yana masu imanin nan fa wata ƙungiya ce yan kaɗan da ba san tsiraru in muka burkushe su mai asara a sannan sun bar addini mu sun mana tawaye saboda haka sun fusata mu ba haka ba wa ina na gani mu kuma gaba ɗaya mana da ke gani hadiru muna nan muna kafa kafa mun ta ido ba daga kafa to ya ka da rama Allah ya ce muka fidda fir'auna da jama'arsa daga wasu irin gonaki waɗanda suke tare da mare na ruwa. ga taskoki na dukiya ga manya-manyan ofis da suke da ƙarshe Allah ya ce amma haka muka halakar da su muka gano da wannan gabaɗe wajen bani Isra'ila. Fir'auna da mutanen suka biyo annabi Musa da jama'ata mushrikin lokacin da rana ke fitowa da fasafi. فلما تراءى جمعان أصحاب Bani Isra'ila sun fito sai aka samu ga kogi ya kawo ba jirgin ruwa. Duk wanda ya fada cikin ruwa mutuwa. yawa da za su yi baya ga fir'auna da sojojinsa da makamai in suka kuskura aka iske su a wurin mutuwa. A fada mutuwa a jira mutuwa gaba kura to ya za yi ƙala ashabu musa sahabban annabi musa ba sai da suka tsorita suka ce inna la mudrakun lalle muka an ruba da mu an yi mai an ruba da su me annabi musa ce Ƙala annabi Musa ce, Kalla yake san ba rutsa da mu ba, kada ku kare kar ku tsorita. Inna ma'i rabbi tare da ne akwai Ubangiji na sai hadi zai shirye da ni ya nuna manya za'i. Allahu Akbar. Ya aka yi? An idribi a saka? فأوحينا يوا Allah ya ce nan take muke wahayi zuwa ga Annabi Musa Allah ya ce Annabi Musa sandar da ke hannunka nan ga wani ma'aribu ukura ya sake tasowa da kike kun da ita yana dukan kogi da sanda Allah ce fanfalaka sai giye ke kece a wannan lokaci kogi ya tsage ruwa ya za ku ɗanan ya za ku ɗanan sai ga titi yashi ma ya bushe a tsakiyar ruwa nan ruwa ya yi sama sai ka ce dutse nan ruwa ya yi sama sai ka ce dutse nan kuma ga titi ya miƙe ciki haka annabi musa ya rinka bugawa sai da aka keta titina wajen guda goma sha biyu a cikin ruwan saboda mutane su haye da wuri aka ce maza a shiga bani isra'ila suka rika shiga ana shiga ana shiga sun gama haurawa fir'auna ya iso ya kalli ruwa ya ce ce yau allantaka ta ta tabbata kun ga garuwa da kansa ya buda ya bada hanya za su fara shigowa ta haɓa annabi Musa suka ce Musa in sauri ka bugi teku da sanda ruwa ya sake haɗewa yadda kasu tsallako annabi musa kamar zai karbi wannan shawarar sai ga umarni daga wajen allah allah ya ce wa turkil bahara Allah ya ce wa turkil bahara rahawa ka bar tekun nan ka bar kogin nan da titunan da ke cikinsa ba shi haka jira muke su su shigo tukuna za a ga abin da zai faru yanzu ga sun fara shigowa na gaba ba wanda ya kai gaci ya fara tsallakawa ba ɗaya da ya kai baki gaba na baya duka sun gama shigowa ba kwana ɗaya da ya saura waje su waɗancan matsayatan Allah ya ce sai ya zakuro da su ya matso da su suka zo suka shiga suna girman kai da alfahari ba ɗaya ne tsallaka ba ɗaya ne saura duka suna ciki Allah ya ce muka tsere da annabi Musa da waɗanda ke tare da shi gaba ɗaya duka sun tsallaka ba kwakwara ɗaya da ke ciki wannan kuma sun gama shiga gaba ɗaya ba da ya waje ta gaba ko ta baya sai Allah ya musu ne Allah ke ce sarki ya ce, sannan sai muka nikar da su gaba ɗaya Allah madaukake sarki wannan ba gaban bani Isra'ila ce. da Allah wanda ya ga wannan da idan sa faɗa min ayar da ta saura me ya saura na imani da bai gani ba amma matsala ɗaya suka zama sani shine ba sa karatu ba sa ne ba sa karatu wannan yake matsalar da suka samu me ya faru Allah ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahar bani Isra'ila mun tsallakar da su wannan kogi an halakar da fir'auna su an tsallakar da su yanzu suna cikin tafiya fa'ata wa ala qaumin sai suka zo suka samu su mutane ya kufuna ala asnamin sun duƙufa kayan da na'in suna bautar gumaka suka samu su mushirkai wasu arna suna bautar gunki sun duku ba suna ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ana ta fafatawa ko sa abubuwan tausayi da suka ga wayannan masu bautar gumaka qalu sai suka ce ya Musa ya Musa Allah na ilahan ai Allah na sanaman na duhu mu ma ka sama mana wani gunki da zamu rinka bautawa kama lahum aliha kaga wayannan suna da gunkin da suke bauta mu bamu da shi an gudu ta koma waɗanda ne ba ka tsallako da su har sun manta da wani Allah ne ya tsallako da su yanzu har suna suna ija Allah na ilahan kama da kuma aliha annabi Musa sai ya gane abin da ya jawo haka jahilci ne sun ce sun gane addini ba su karatu ƙala sai ce inna kum lalle ku jihalu da mutane ne jahilai hatsarin jahilci kenan jahilci bala'i ne jahilci musiba ce duk yadda ke gari ka gane sunna je ka koyi aqida je ka koyi tauhidi je ka koyi sunna wallahi in ba ka sai tafiya ta fara nisa in ma'aikacin gwamnati ne da an yi girgiza za a rage ma'aikata sai je samu wani boga ya ce to sai an sa mana hannu ba hannu ba kafa sai ya tsaya yana so ya zama wani sai gan shi ya fara gaban wani boka sai an sa mana hannu ya lalace sai kasuwa ta tabarbare sai gan shi ya fadi gaban wani boka Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu wa akwai lokacin da yan kasuwar gobe kasuwa ba ta tafiya daidai sai ake kwamiti da yan kasuwa abin da zai ba ku tausayi ya ce kwamitin yan kasuwa hada yanzu zanen da ke cikin kasuwa wanda ke ban labarin ɗan izala ne yana cikin kwamitin wai ya kamata a ɗauki matakin roƙon Allah don gasuwa ta farfado sai aka ce ya za a sai aka ce wai a je mai duguri a samu maluma da za su sai ga hada yin zala zanen suna sun shiga cikin sun narke sai ga hada su duk maluman da ke gombe ga su shan usman isa taliyawa wai da saboda tsamar takawa ko zama ba da wala ba sa yi wallahi na zauna da malam kaga malam ba alwala abun mamaki balle a ce wasu kwanta da daddare ba san shi sun laili ba ko a ramadan ko ba a ramadan ba wannan kusa abu ne mustahil da ba zai yi ba ba zai abu ne kusa mustahil ba zai yi ba kullum kusa da Allah yake duk wata sunna sai ya tabbata ni kuma da taka tsantsan addu'a muke Allah ya bamu mai koyi na san san da ya taba cewa ɗan kasuwa ya bashi bashin kuɗi naira dubu biyar lokacin dubu biyar ta fi dubu ɗari biyar yanzu dan abun ya rade Ɗan kasuwa cikin murna ya aiko masa da kuɗin yace kyauta na baka malam gida ya zo dauko ni ce mu je makaranta ya ban takarda ce rubuta masa wasiƙa daga wani zuwa ga alhaji wani da nake ka bani bashi na tambaye ka ne dan musulunci ya halatta mai in karbi bashi in na san yadda zan yi in biya ban kuma tambaye ka ba sai da na san ina da hanyar da zan biya ba na fashe da bashi bane dan ka bani kyauta da bashin da kyautar ban so ya bani yake je bai da mutumin da kudin shi eh <laughs> now eh eh kwarai da gaskiya kira da waya kwarai abin da ba na kasar wasu yake faɗa wallahi abin ya faru kuma haka ake ta hanyar sani wani bawan Allah yake so ya aika wa malam da sadakar kuɗi kudin kuma mai yawa aka kira shi aka ce ba da akawun wallahi na zo na kira na waya ya ce to wani ya kira shi an ce ba da akawun ya tambaya menene an ce kuɗi ne za a saka mashi saboda sai abin azumi da shan ruwa ya ce to malam kabiru ka san ni sadaka ba ko iri nake ci ba ba kowane kuɗi <laughs> wai kyauta ce za a ba shi wai shi kyauta kasan ba ko ta nake karba ba ka binciko min kasuwar barci an ce akwai sunansa a ciki in shi ne to na haibu da shi na san ba zai da ɗauki kuɗin da akwai shi a ciki a bamu ba in ba shi ne kuma don Allah a ƙyale ni babban da bukata sai da aka kwana bakwai a rasa yadda za a iya kawo a kawo na sa mashi kuɗi kana jin da malamin birane wai wani fawar da zaggauta farar farilla ne me nake so da gwada mana wata jahilin wayan na malaman waya ma ta fi barno ne mawa zai ruki Allah kun sa abin da zai ba ku dariya manyan malama suka zo ga rawani ga carbi ga waye aka ce za su fara aiki suka ce su aikin su yana da sharaɗi me sharaɗi wai addu'a da za su yi wai kamin su fara sai an samu ƙatar rago da ya ƙoshi a yanka ragon a fede a samu wata ƙwararriya da ta iya soya naman rago ta soya naman ragon nan gaba ɗaya a samu yaji wanda ya ji magi <laughs> a barbada a daga wani a sa a faranti wai sannan sai a kawo musu wai su maluman sai su zagaye wannan kato balangara da ke da soyayyar rago wai kowa idan ya ja aya ɗaya wai sai ɗauyen kallama ɗaya sai ɗan dangula yaji sai sa baki idan ya ciye ya haɗa sai ja aya ta biyu sai ya sake ɗaukar ɗaukar dama ɗaya sai ya wallahi na take yin zanen da ke cikin sai kai wannan addu'a ta saba wasu da ba ta addu'a irin wannan ba daga nan bai ta watsa kenan biyu da kake ka gane addini idan baka karatu lokaci da za mai da kan karuwa Allah ka gafarta mana kun ji abin da ya samu bani Isra'ila a sanadiyar rashin neman ilimi saboda haka ya ku ahlus sunna mu tashi tsaye ta neman ilimi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah ta'ala la yanzi'u al-ilma intiza'an walakin yanzi'uhu bi qabd ulama Allah bai dauke ilimi rana daya kowa ya tashi ya je ya zama jahili Allah baya haka amma Allah zai ɗauke ilimi a duniya ta hanyar karɓar ran maluma ne duk babban malamin da ya mutu sai ya zama da cikin almajiransa ba wanda zai yi hawa kujerar manyan malamai su ta mutuwa masu bi musu su ta mutuwa kamar yadda muka rasa su shaƙa bakar mamur gumi har yau muka rasa wa zai iya cike kujerarsu haka za a yi ta yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce har za a zo lokacin da malamai sun kare amma ba za a daina harkar malanta ba jahilai su daura rawani su yi ta harkar malanta ƙarshe a tambaye su su ansa da jahilci fa ballu wa adallu sai su bata su batar inji Allah madaukakin sarki Allah karka nuna mana wannan a rayuwar mu sai Allah ya ce mai gaba da ramma Thank you. annabi Musa ya ce wa bani Isra'ila inna haula'i lalle waɗannan masu bautar gumaka da kuke kallo mutabbarun ma hum fihi ai mudammarun wa muhallakun ma hum fihi abinda suke ciki halaka ne da tabewa abu ne da Allah ya ce a rushe shi ya ruguza shi ya ruguza albarkarsa abu ne da Allah madaukin sarki bai amince da shi ba wa batilun sannan ɓanna ne shirka ce kafirci ne ma kanu ya amaru da abin da suka kasance suna aikatawa yanzu kuma sabon wa'azin tauhidi ya taso sai ya ƙara ce musu mai alaran ma annabi musa ya ce yanzu wani allah kuke so in aje muku a matsayin bauta wa huwa faddala kuma alalamin alamin alhali Allah da ya zama wajibi mu bauta masa shine wanda ya tseratar da ku ya kuma fifita ku akan dukkan wata halitta da take rayuwa tare da ku a halin yanzu sai ya ce mai alarama وإذ أنزلناكم من آل فرعون يقولونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم Allah yana ci gaba da yi wa bani Isra'ila wazi yake wa izrajjar naku ku tuna sanda muka tsoratar da ku min ali fir'auna daga fir'auna da sojojinsa da gwamnatinsa ya su muna kun su al'azabi suna ɗanɗana muku mummuna azaba in ji Allah a ku suna kakkashe yayayen ku ƙanana maza wa nisa nisa'akum amma suna barin yaya mata ba sa kashe su Allah ya ce wa fi zalikum a cikin abin da ya faru da kudin nan fa bala'un akwai jarabawa min rabbikum daga wajen ku. azim jarabawa mai girma in ji Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah ku ci gaba da neman ilimin tauhidi da aqida bayan kun gane sunna in ba haka ba wata sai an danna kanku a cikin ruwa sai Allah ya ce mai gaba na ramma ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فلما ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأبيه أنصرني yanzu ƙur'ani zai mana bayani akan zuwan da annabi Musa ya yi domin ganawa da Allah annabi Musa zai je na miƙati domin ganawa da ubangijinsa nan za mu tashin Allah ya kai mu gobe da wannan ayar za mu fara mu ji me ya faru a miƙati sannan mai baya ta haifa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah